الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا wanda ya halarci sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin su a kwanaki shidda sannan ya ɗaukaka akan al'arshi irin ɗaukakar da ta dace da girmansa shi ne mai rahama ya kai wannan manzo ka tambayi wanda ya san shi shi ne Allah wanda ya san komai babu abin da yake buya a gare shi.